لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أفقه رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 yayin da ya daidai da 22 ga watan bakwai watan Julai shekara ta 2010 sha biyu miladiya a wannan dare a wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba da ke tudun wada ainihin wato hausaro Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da mu domin ƙoƙarin yin bayani gwargwadon yadda Allah ya fahimtar da mu akan littafinsa kafin wannan lokaci akwai tambayoyin da ba za mu iya amsa su ba duka za mu amsa wasu daga ciki mai tambaya ta farko yana cewa shine ya kwanta ya mafarki da rana da ya tashi ya hukuncin azuminsa amsa shine yana nan ba abin da ya shafi ainihin wato azuminsa sannan tambaya ta biyu menene hukuncin gyaran gira da mata suke yi ya halatta ko bai halatta ba asalin shi wato ne halacci idan girar ta yi muni a gyara in kuma lafiya lau take a batta in kuma ya shiga babin tashabbihi da yahudu a kiyayi wato koyi da yahudawa sannan mai tambaya ta uku yana tambaya shin yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalamu annabawa ne ko ba annabawa ba ne zance na gaskiya cikin kaulin da malamai suka yi cewa annabi yusuf 'yan uwan shi wa'annan mutum goma nan ba annabawa ba ne domin aikin da suka yana nuna hakan cewa hatta gama garin mutane ma bai dace a ce sun yi wannan aikin ba ballantana annabawan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah "Falan falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira sai baban yake qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu su wa'annan sai suka zo suka ce qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in baba ka neman mana gafarar ubangijinmu domin mu mutane ne masu ganganci dan abin da suka ba kuskure bane ganganci ne qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim saboda haka gaskiya magana ta gaskiya cikin maganganun da malamai suka ba annabawa bane wayannan su ne tambayoyin da zamu amsa a gurguje akar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama wannan ayar da ya ce litukabbirullaha a ma hadakum don ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala a kan abin da ya shiryar da ku wasu malamai suka ce yana daga cikin girmama Allah shine kabarbarin da ake yi a ranar idil fitr wannan kabarbarin da ake yi alama hadakum akan abin da Allah ya shiryar da ku wala allakum tashkuruna kuma dan ku kasance masu godiya wanda wannan jimla ce ta aliriya Allah yana wannan bayanin ne dan mu kasance masu godiya sai nan gaba idan mun samu wata gaba wacce take da alaka da shukuru ma yi bayani akan ta insha Allah subhanahu wata'ala to sai Allah yake yana daga cikin shukur din sai yace wa ila sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ni bayan Allah subhanahu wa ta'ala gida biyu ne zuwa gida uku akwai am duk duniya sama da ƙasa bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce in kullum mun fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa in an tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya ne yana matsayin bawa ba yana matsayin kanin Allah ko abokin Allah ko wan Allah ba لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون da a ce sama da ƙasa akwai wani Allah ba wannan Allah da muka sani ba muke bauta masa to da sama da ƙasa to ainihin wato lalace to wani lokaci Allah yakan irin wannan idafa saboda girmama su bayan wani lokaci kuma yakan yi ta kamar yace qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata kaga wannan tun da ya jingina bayan wato na cewa masu imani wannan idafa ce ta ainihin wato sharrafawa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da wata hujja ainihin wato akan su ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati fadkhuli da yace ki shiga fi ibadi a cikin bayina wannan idafa ce da Allah madaukakin sarki ta ainihin wato girmamawa amma wani gurin Allah sai ce wa yau ma ya hashiru kuma ma ya abudu na min dunin lahi fa a antum adlantun ibadi ha'ula an hun dallu sabi qala subhanaka ma kana yanbaghi lana an nushrika billah an nushrika min shay walakin matta'atahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qawmun bura to wannan ibafa ce gama gari da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanda duk bayan Allah sun shiga ciki shi yasa yake wala qad auhayna ila Musa an asri bi ibadi wa'annan ibadi inda Allah ya faɗa wasu bayi ne ke bantattu masu imani kamar faɗin Allah madaukakin sarki da zai ce alat sa'u fiha wa la tukallimu innahu kana fariqun min ibadi wani bangare daga cikin bayina in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa nan suka ce alwawu ko dai ya zamanto isti'nafiya sabuwar magana za a fara ko kuma ya zamanto al'aqifa ko kuma ka ce alwawu hasbu ma qabla hala mahalla laha min al-i'rab idza zarfun ne li zaman al-mustaqbal adatu shartin ne mabniun ala sukun fi mahalli nasb wa huwa mudaf sa'ala fi'l madi mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal kafu ضمير للمخاطب مبني على الفتي في محل نسل مفعول به مقدم عبادي فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه والجملة فعلية سألك عبادي في محل جار مضاف إليه أني جار ومجرور وإن إذا أبو داشي يدمك وانت اللي هكذا أي شيء za a ce an harfu jarrin mabnin ala sukun an nunu ainihin wato an harfu jarrin mabnin ala sukun an nunu an harfu jarrin ne sai ainihin wato mabnin ala sukun an ni din nan sai nunu wannan an din harfu jarrin mabnin ala sukun ya'un din nan damirun ne lil mutakallim mabnin ala sukun fi mahalli jarrin bimin fa'u fa'u waqi'a fi jawabi idza inna harfu nasbin wa taukidin wa mushabbahun bilfi'ili mabnun ala fatti, lakin hurrikat alkasra li munasabati li munasabati ya almutakallim wa ya almutakallim damirun barizun muttasilun bi fi'ilin mabnun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna qaribun shi khabar inna marfu'un ujibu ina karbawa ujibu fi'lun mudari'un مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الدعوة دعوة مفعول به منصب وهو مضاف الداء مضاف إليه إذا شيما كمن وانتم ظرف من الزمن المستقبل مبني على السكون في محل جر في محل نسب وهو مضاف دعا فعل ماد وفائله هو النون وان النون ainihin wato sai zaman to nuna lilqaya wa ya'ul mutakallim maf'ulun bihi mahzufa falyastajibu li fa'u ita ce waqi'a fi jawabi iza wal jumla fi'liya da ani ita ce ainihin wato fi mahalli jarrin mudafun ilayhi da haka fal fa'u waqi'a fi jawabi iza nabiyin nan lamu sai zaman to lamul amri mabni ala sukun yastajibu fi'lun mudari'un مجزوم وعلامة جزمه حسب النور لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وجعل لنحو يفعل للنون رفعا وتدعين وتسألون وحسبها للجزم والنسب سما كلم تكوني لترومي مزلما كما عند ابن مالك يكي والواو shine damir muttasilin bi fi'lin mabnun ala sukuni fi mahall rafi fa'il li al jar wal majrur wanta wa huwa ma'tuf alayhi wal yu'minu bi ma'tuf la'anna harfu ta'lil mabnun ala al fathi hum damir ni منفصل حكم هم ضمير الليل المكاتبون قول fi مبنين على السكون في محل أين هو في محل نسبي na Allah yarshiduna fi'lun ne mubari'un marfu'un wa alamat rabbihi subutun nunu li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'i fa'il wal jumla yarshiduna fi mahall fi mahall raf'i khabaru la'alla wal jumla la mahall laha min saboda haka Allah sai yace wa idza sa'alaka ibadi idan bayina saka tambaye cewa anni sai Allah ce ni dinnan fa inni qaribun ni ina nan kusa ibn al-jawzi a cikin littafin shi na tafsiri yace malamai sun kawo sababin nuzul akan wannan ayar guda biyar daga salt bin hakim yake cewa daga ainihin wato kakansa yace wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a qaribun rabbuna fa nunajihi kin ubangijin mu yana kusa da mu ne mu gana da shi ko yana nesa ne fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya yi shiru na wani lokaci yana yin shiru sai Allah ya saukar da ayata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ina nan kusa inda Allah subhanahu wata'ala sannan magana ta biyu aka ce yahudawan madina sun zo sun ce ya muhammad kaifa yasma'u rabbuna du'a'ana ya ubangiji subhanahu wata'ala yake jin kiran mu bayan kai kana raya cewa tsakanin tsakaninmu da ainihin wato sama akwai tafiyan ainihin wato shekara ɗari biyar sannan kuma kafi Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ne sai Allah ya saukar da wannan ayar ya ce wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani wannan rawahu Abu Salih an ibn Abbas magana ta uku wasu daga cikin mutane suka zo suka ce ya rasulullahi ina ma a ce mun san wani lokaci wanda ya dace mu roƙi Allah wanda shine mafi soyuwa idan an roƙi Allah ya karba a ciki sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani magana ta hudu wasu daga cikin malamai suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo sun ce ma annabi aina Allah a ina Allah yake sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ni ina nan kusa in ji Allah subhanahu wata'ala magana ta biyar aka ce annahu lamma hurima fi sawmil awwal alal muslimina yayin da aka haramta a farkon azumi akan musulmi ba'adan nauni idan mutum ya bacci aka haramta masa ya ci ko ya sha to sai ya zamanto akala rajulun minhu wani mutum daga cikin sahabbai sai ya ci abinci ba'ada an nama bayan yayi bacci wani mutum daga ciki sai ainihin wato jima'i da matarsa bayan yayi bacci fasalu sai suka tambayi mandan Allah sai suka ce yaya za a yi da al'amarin tuba sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayi suka tambaye ni ka ce musulmi ina nan ainihin wato kusa da haka malamai suka ce Allah madaukakin sarki da yake wa idza sa'alaka ibadi idan bayi na suka tambaye ni gangane da ni fa inni qaribun ni ina nan kusa to qurbu iri iri ne wani lokaci qurbu ta hanyar mala’iku masu Allah ya ce kusanci ne da shi da haka can wajen da ya ce wani ɓan khalaƙan al’insana wani alamu ma wasu wasu bihi nafsu sai ce wani anu aqrabu ilaihi min hablu wari malami suka ce nan qurbul mala’ika ne da kuma can da ya ce ta falola iza balagatul hulqum wa antum hina irin tanzurun sai ce wani anu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun suka ce qurbu na ainihin wato mala’ika ne sai ce ujibu ina karba kiran mai kira idza da ani idan ya kira ni da haka malamai suka ce nan da yace ujibu da a watan da'i ina karɓa kiran mai kira idan ya kira ni wasu suka ce Allah subhanahu wata'ala nan da yace ujibu da a watan da'i ba addu'a Allah subhanahu wata'ala yake magana ba yana maganan cewa yana ba da sakamako ga mai aiki idan ya aikin shine ujibu da a watan da'i iza da ani to sannan suka ce a nan gurin Allah madaukakin sarki ya kawo ayar mutlaka amma wata ayar yayi taqyidi tanda yace in sha'a wa tansawna ma tushrikun bal iyahu tad'una shi Allah shi kadai kuke roƙo fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun idan Allah ta'ala ya ga dama abin da kuke roƙon shi akan sai yayi muku da haka saka ce wannan ayar amma ce mutlaka ce ga masu imani in dai masu imani za su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to zai karɓa, amma in kafare za su roƙi Allah to siya ya ga dama sannan sai ya karba wannan shi abin da ainihin wato malamai suka ainihin wato ci dangane da wannan aya to sai Allah ya kawo wani abu a ciki sai ce fal yastajibu li idan mutane suna so idan sun yi addu'a in karba musu to su su karba kira na tukunna shine fal yastajibu su karɓa kirana. sannan wal yu'minu bi kuma su imani da ni Karɓa kira na da yin imani da ni la'allahum yashidun wannan shine dalilin da Allah zai shiryar da su zuwa ga yadda za su yi addu'a Allah ta'ala ya karɓa. yin kin karɓa kiran Allah da yin imani da Allah wannan dalilin zai sa in ba za ka shiri zuwa ga in kai addu'a Allah ba zai karɓa ba sai idan Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato ga ma sannan zai karɓa. da haka malamai suka ce lafazin addu'a cikin qur'ani yana zuwa da ma'anoni kamar haka akan zo da lafazin addu'a a cikin qur'ani da ma'anan alqawlu magana can cikin suratul anbiya faɗa ya ce ainihin wa kam ahlakna min qaryatin yake cewa fa ma zalat tilka da awahum hatta ja'alnahum hasirin khamidin suka ce addu'a anan ya zo bi ma'anan alqawlu sannan addu'a yana zuwa cikin qur'ani bi ma'anan al-ibadatu qul ana da min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna sannan addu'a a cikin qur'ani yakan zo da ma'anan annida Allah ya ce wa annabi innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi illa man yu'minu bi ayatina har zuwa ƙarshen aya sannan addu'a yakan zo da ma'anan al-isti'anatu wal istighasatu da ce wa in kuntun fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mislihi wa shuhada shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sannan addu'a yakan zo da ma'anan azaba Allah ce kalla innaha laza za'ati lishawa sai ce tada'u man adbara wa tawalla nan tada'u ba wai tana maka addu'a ba a'a zaka sani sannan addu'a yana zuwa da ma'anan al'ardu gitto da abu annabi Musa ya ce wa ya qawmi mali ad'ukum ila an-najati wata da ila an-nar ya da ina kiran ku ina gitto muku zuwa ga yadda za ku tsira ku kuma kina kuna kira na zuwa ga yadda ainihin wato zan halaka sannan suka ce addu'a yana zuwa ainihin wato a cikin Alƙur'ani, da ma'anan ainihin wato as-su'al da aka yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji subhanahu wata'ala yace duk wanda yake da bukata to ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa masa sannan yakan zo da ma'anan at-tasmiya ambatan sunan abu da haka Allah sai ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'adukum ba'ada kaga nan ba addu'a bane kar mutum mu dinga ambatan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sashen malamai ko kuma sashen mutane suke kiran ainihin wato sunan su to wannan marhala marhala ce da ya kamata a tsaya a tattauna sosai kan maganar addu'a domin an san cewa ƙasar nan tana buƙatar addu'a fiye da wanda ke kwanta asibiti ke buƙatar addu'a abu na farko mutane su ribanci wannan lokaci su yi ƙoƙari su gyara alaƙarsu da Allah a daidai lokacin da musibu suke ta faruwa za ka fita a mota a mashin idan ka fita baka san waye yake gabanka ba waye yake bayanka a kowane lokaci komai zai iya faruwa amma har yanzu fa mafi yawancin mutane ba su shirya dawowa ba su gyara su da Allah har yanzu wannan lokaci ne da ya kamata mutane su ribance su kowa ya kokari ya gyara alakar shi da Allah wannan yana daga cikin abin da zai zama mana sanar da idan mun roƙi Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya karba na haka lalle cikin wannan wata na azumi jama'a yadda muka yi da wannan azumin ya zama wajibi wallahi haka ya zama wajibi sai mun wannan kasar addu'a sai mun yi addu'a da gaske akan wannan abubuwan da suke faruwa Allah ya mana maganin su wa'annan abubuwan da suke faruwa Allah ya nuna mana karshen su wa'annan abubuwan da suke faruwa Allah kada ya sa ci gaba wanda duk suke da hannu gurin da hankalin nan Allah madaukakin sarki ya tayar musu da hankali da suka tawo da al'umma hankali wannan addu'o'in a ci gaba da kuma Allah ya zaunar da wannan kasar ta mu lafiya duk mutumin da bai so kasan nan ta zauna lafiya Allah ya zaunar da ita lafiya shi ya hana shi zaman lafiya dan tsarki sunayensa wannan shine Imam al-Khattabi yake cewa ma'anan addu'a shine istida'ul abdu rabbuhu bawa ya roki Allah subhanahu wata'ala al-inayata ya roke shi kulawa sannan wastindaduhu wastindaduhu iyahu al-mauna sannan ya zamanto yana neman taimakon Allah ne shi kadai ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa huwa talabu ma yanfa'u da'i shine shi wanda yake yin addu'a da zaman to yana neman ainihin wato abin da zai masa amfani sannan yana neman yayewar abin da zai cutar da shi wannan shine ainihin wato addu'a to shi yasa kamar yadda bayani zai zo nan gaba addu'an nan iri biyu ce akwai addu'a'ul ibada akwai addu'a'ul mas'ala du'a'ul ibada duk abin Allah ya ce ni yanzu wannan azumin da muke du'a'ul ibada dan akwai abin da yasa muke yin azumi muna neman wani abu a gurin Allah ne shi sa muke yi to wannan du'a'ul ibada ne sallah ma haka azumi haka zakka haka sannan akwai du'a'ul matsala wanda duk yake da bukata ya roƙi Allah waɗannan abubuwan ne guda biyu Allah ya hada yace qul ma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum ba wanda Allah ya damu da shi ba dan bauta masa da muke yi ba in ya mu abu yace mu muyi muna neman wani abu a gurinsa sannan kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya ce mu roƙe shi to mu roƙe shi in ba Allah ba ba wanda ya dake gaba duk wanda yake da bukata a roƙe shi shi yasa can da ya faɗa abubuwa guda goma da yayi ba wanda ya sashi yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar sannan wa sakkara sai yake wa atakum min kulli ma sa'altum duk wanda kuma yake da bukata ya roki Allah shi yasa yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda zamu ci zamu kirga ni'iman da Allah ba za ta kirgu ba amma sai ce matsalan sai da innal insana la zalumun kaffa dan adam ya hada ga zalunci ga yawan kafirci sannan wani gurin ya hada kuma ga yawan jahala inna a'radna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha وأشفقنا منها وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله مدوكتون سركي يكياي da aka saka ce addu'a ya kasu gida uku a wannan janibin wajen roƙo na farko suka ce shine mutum ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kamar yace Allah kai mun gafara Allah ka yafe mun Allah kai mun afuwa suka ce wannan yana daga cikin nau'i na ibada na biyu roƙon wani Allah akan abin da yake ba wanda yake da iko akan shi sai Allah to wannan kuma shirka ne wannan kafirci ne wannan kuma ya wa musulunci ka roƙi abin da ba wanda yake da iko akan shi in ba ba in ba Allah subhanahu wata'ala ba na uku roƙon abin da ɗan adam yake da iko akan shi wannan ya halatta inda muna karatun nan wani zai ce da Allah a taimaka masa da aka sha ruwa wallahi tallahi bai ci komai ba ina da iko yanzu in tura gida in ce a kawo masa kwanan abinci ko ban da iko kaga wannan da ya nemi abin da yake muna da iko akan shi wannan ja'iz ya ainihin wato halatta to addu'an nan yana da falaloli addu'a masu yawan gasken gaske na farko wannan addu'ar da Allah madaukakin sarki ya ce a yi da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala shine annad du'a ta'atun lillahi wa imtisalun li amrihi addu'a da'a ne ga Allah kuma bin umarnin Allah ne dan Allah ne yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Inna shi yace a roƙa wanda ya tashi yana yin addu'a umarnin waye ne ya bi umarnin Allah subhanahu wataala na biyu kuma wanda da yake tsayawa in yana da matsala ya roki Allah to alama ne na bashi da girman kai dan a ƙarshen ayar Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke yin girman kai dangane da roƙona kenan duk mutumin da yake yana cikin matsala ba zai tsaya roki Allah wannan mutumin mutakabbiri ne to a halin da muke ciki ba duk wanda ka da shi sai ke maka ai al'amuran ne sai dai addu'a wallahi kuma billahi sai ga mafi yawancin mutane ba yi suke ba amma matsalolin nan da suka taso ya kamata jama'a kowa ya dan rage rintsawa da daddare karshen dare dan awa ɗaya nan a tashi ayi addu'a yadda ya kamata dan Allah ya kawo mu kasan nan zaman lafiya saboda baccin da kake zauna kai ta sharara in tashin hankali ya tashin hankali yaushe kake da lokacin bacci in kun haɗu da wannan ce a kara makalla al'amuran ne sai da addu'a wannan ma yafi sai da addu'a ko wasu yancin mutane batare su kisi dake bayi ake ba gaskiya to yana da kyau gaskiya jama'a ya kamata a tsaya yi addu'an nan da gaske ne sannan na uku addu'an nan ainihin wato na hudu addu'a a wannan addu'an addu'a akramu shay'in alallahi addu'a yana daga cikin abubuwan da suka fi karamci a gurin Allah manzon Allah ya ce laisa shay'un babu wani abu akrama alallahi wanda yafi karamci a gurin Allah irin addu'a sannan na hudu addu'a mahabubun wannan addu'ar da Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i to addu'a abun so ne a gurin Allah subhanahu wata'ala da haka manzon Allah ya ce sallallahu min fadli kuruta Allah daga falalarsa fa inna Allah yuhibbu an yus'ala Allah yana so a roke shi ne ai saboda yana so a roƙe shi ne yace ainihin wato wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙa zan ba ku in ba Allah ba waye sai ce kowa ya zo roƙa a bashi shi yasa duk wanda ba Allah ba in ka matsa mada roƙo ma faɗa za ku dan bai da abin da zai baka wallahi ko kuwa saboda shi fakiri ne shi kuma Allah shi yake da ginan mutlaq wadatar da ya wadaci bai da bukata a gurin kowa duk kuma in ka cire Allah ba wanda ba fakiri bane shi yasa ya hada yake ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ya ku mutanen duniya kowa fakiri ne ba wanda bai da bukata a gurin Allah ba ma gurin Allah ba a gurin mutane ɗan uwanka ma kana da bukata ko ka taba ganin wani mutum da ya rayu shi kadai bai da bukatar kowa ba a bukatar shi wallahi ba zai yi ba sannan addu'a sababi ne na bude kirjin mutum malamai suka ce a cikin addu'a akwai yayi bakin ciki da kuma gusar da damuwa da kuma sauƙaƙe al'amuranka idan kana ainihin wato yin addu'a in mutum yana yin addu'a shi yasa malam wanda ya san sirrin addu'a da lokutan da ake addu'a da kuma yin tsinin karban addu'a to lalari zai more ma al'amura in al'amura suka taso suka suka ci kuɗi da ya koma zuwa ga Allah ya roƙa ya roƙa sai ga yanzu nan al'amura sun warware saboda ya koma gurin wanda yake da abu sannan addu'a sababi ne wanda yake tun kuɗe mun fitin fushin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya ce mallam yas'alillah duk mutumin da in yana cikin matsala ba zai roki Allah ba to kuma fushin Allah zai tabbata akan shi sannan addu'a wanda yake yin shi dalili ne yana da tawakkali dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake yin addu'a sannan addu'a yana kawo soyayya tsakanin musulmi hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kana musulmi kai wa dan uwanka addu'a a ɓoye Allah zai ajiye mala'ika duk abin da kake roƙon masa na alheri kai ma mala'ikan ya roƙon maka ka ku ga Allah zai ajiye mala'ika ne yana maka addu'a kuma addu'an mala'ika ta tashi a banza ai ba zai yi ba to kenan duk mutumin da ya to kana masa addu'a ta alheri kaga wannan mutumin babu babu fatan sharri tsakanin kai da shi sai dai fatan ne. alheri to wannan zai kawo idan musulmi suna ma junansu addu'o'i na alheri wannan zai kawo Allah ta'ala ya sanya soyayya tsakaninsu sannan kuma addu'a yana daga cikin siffofin annabawa da bayan Allah na kirki addu'an nan sai ka cikin suratul anbiya'i tun da ya fara daga annabi ainihin wato Musa da Harun walaqad atina Harun walaqad atina Musa walaqad atina Musa alkitaba ko wa Harun alfurqana wa diya'an wa dhikran lilmuttaqin walaqad atina Musa وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون باين يا جماعة يزي مغنى النبي إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به alami da gwagwarmaya da jayayyar da aka buga Allah ya ce wa najjinahu wa lutan ila al-abd allati barakana fi halil alamin yazo yi maganar ainihin wato annabi lutu yace wa atina hukman wa ilma ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل القبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين يزوي مغنى أكن أينه وتو النبي نوح ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم يزوي مغنى وداود وسليمان إذ يحكمان في العرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين يزوي مغنى النبي أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ya zo yi magana akan ainihin wato wa Isma'ila wa Idris wa zalika kullum min salihin ya zo yi magana akan ainihin wato zannun annabi Yunus alaihi salatu wa salam wa zannuni idda haba mugadi fa banna allan naqdir alaihi fa nada fi gulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah yake fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين yanan addu'a sifa ne na bayan Allah yasa tun cikin suratu Ali Imran da muke karantawa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سنة وامي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا كلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تقدنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شيخ النبي إبراهيم da Allah ya ce wa ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan farko abin da ya fara roƙon Allah rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa bani anna abudul asnam ya ƙara yin addu'a rabbana inni askantu min zurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء bayan ya ce alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa isa ya ci gaba da yin addu'a inna rabbi lasami'ud du'a rabbana rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab kafin na sai ya ce rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka karba rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab kenan sifa ne da gaske sifa nawa na ainihin wato bayan Allah don mutum yana so shiga cikin bayan Allah ke tashi zaman masu cikin masu yin ainihin wato addu'a shi yasa tanda yace wa ibadur rahmanil mu shuna alal ardi hawnan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama sai ce wallazina yaquluna rabbana sarif anna azab jahannam inna azabaha kana garama daga cikin siffar bayan Allah suna yin addu'a saboda haka ya zama wajibi mutane su tashi su addu'a mu tashi mu addu'a yadda ya kamata sannan addu'a sababi ne da ke sa ku samu sabati yadda Allah zai taimake ku akan kafare. Allah ya faɗa ya ce walamma barazu li jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabara kaga roƙon Allah suke ainihin wato yi sannan addu'a shine mafza'ul mazlumina ainihin wato mafza'ul eh, mazlumina shine abin da yake ainihin wato ko mafza'ul zalimin abin da yake firgita wato azzalimai sannan kuma shine malda'ul mustada'afina malaba na waɗanda ake suke masu rauni ne wani malami ya ce la tazlimanna idama kunta muqtadiran kada ka zalunci kowa ko da kana da ikon yin zalunci kuwa domin zalunci karshen shi yana komawa zuwa gani, fa zulmu yarduhu uqbahu ila nadami tanamu ainahu tanamu ainaka wal mazlum muntabihu yad'u alayka wa ainu llahi lan tamini tanamu ainaka idan ka tana kwanta ti bacci wal mazlum muntabihu wanda ka zalunta yana fadake yana yin addu'a kuma wanda yake roƙa shi alhayyu alqayyum alladhi la ta'khudhuhu sanatun wala nawm yana jin abin da yake ainihin wato roƙa sannan addu'a dalili ne akan imanin bawa da kuma al'itirafu tabbatar da rububiyya ga Allah da kuma ainihin wato uluhiyya sannan malamai suka ce a gurguje sharadin karban addu'a da mu faɗi wasu daga ciki ba duka ba na farko mutum ya kasance abin da yake roƙa ya san abin da yake roƙa sannan na farko suka ce an ya kula da'i alimin da annallaha Allah qadiru ala ijabati du'a'i kasancewa wannan abin da zan roƙi Allah yana da ikon ya karɓa da haka ka tabbatar kuma ba wanda yake iya janyo amfani ko ya can kuɗa sharri in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sanda zaka roƙi Allah ka sa wannan a ranka na biyu Allah ya da'u illallah kada ka roƙi kowa sai Allah wala yajuzu lahu an yas'ala illallah bai halatta ga mutum bai ya roƙi kowa abinda ba wanda yake da akan shi in ba yake da iko akan shi in ba Allah ba sannan na uku an ya tawassala ila Allah mutum ya tawassuli zuwa ga Allah da ɗaya daga cikin hanyoyin da shari'a ta ce ai tawassuli da hanya ta bid'a kai tawassuli bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula tawassuli da aiki mai kyau tawassuli da addu'an mutumin kirki sannan mutum ya nisanci gaugawa gaugawa wajen addu'a Allah ya ce wa da ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu yanzu wani so yake in ya daga hannu ya addu'a yace Allah mota takwas to sai yace yana fita waje a ce to ga mota takwas nan haka yake so wa kana al insana ajura wani an ce idan addu'a yana cikin matsala sai ce shi ba zai ba sai yace ya faɗi sunan wani mutum yace a masallaci kullum yake kwana kuma ba shi da ɗari ko har zuwa Ka kaga karshen addu'a mutumin da yake kwana a masallaci tun daga wanda yake kwana a masallaci bai da ɗari uku to shi da wani dalili ma zai da yana cikin addu'a a wannan bata lokaci ne to kar mutum ya gaugawa gurin ainihin wato addu'a a'a idan ka riga kai addu'a to kai ka riga ka gama yin naka da haka malamai suka ce yin addu'a iri uku ne kuma karba addu'a iri uku ne ibn al-qayyim duka yayi wannan bayanin akwai abin da zaka roki Allah ta'ala ya baka kuma Allah ya san alheri ne sai ya baka wannan abu akwai abin da zaka roki Allah ya baka ba alheri bane sai ya kautar da shi sai ya kawo maka wanda yafi wannan akwai abin da zaka roki Allah subhanahu wata'ala ya baka bai kaddara zai baka ba amma tunda shi yace kai zai bayar ya tattara maka ladan sai an je lahira shi yasa manzon Allah ya ce akwai mutanen da za a je ranar tashin alkiyama ladan su in aka tattara na addu'ar da suka yi akan wata bukata a nan duniya Allah ya tattara musu sai mutum ya yi duburin ina ma a ce duk abin da ya roƙi Allah Allah subhanahu wata'ala ya tattara ya bari sai an je can wannan yana daga ciki sannan suka ce yana daga ciki shine addu'a kada ya kasance ainihin wato addu'a ya zamanto addu'a da zaka yi ta alheri ne kai addu'a ta ne ta ainihin wato sharri addu'a da zaka yi zamanto ta alheri ne kada addu'an ya zamanto ta sharri sannan na shida suka ce ya zamanto a samu husnul zanni billahi kyautata ma Allah zato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce udullahi wa antum muqinuna bil ijaba duk sanda zaka roƙi Allah ka roƙi Allah kana da yaqinin Allah ya karba amma an ka ce bari ka gwada shikenan kai ma sai a gwada ka in ka ce bari ka gwada kai ma sai ka bi shiru shikenan tunda ba gwada za ka yi ba kai ma shikenan sai a gwada ka sannan halatto da zuciya sanda kake ainihin wato addu'a akan abin da kake roƙon Allah akan shi wannan yana daga shi kuma ka dinga ganin girman Allah a sanda kake ainihin wato roƙon shi sannan kuma abu na ainihin wato takwas da suka faɗa suka ce addu'a ubi ma shari'a ka yi addu'a da abin da aka shar'anta yin addu'a da shi a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah kar a je a baka wuridin aljanu a ce ga wata wuridi da sunan addu'a kai kaji a ce wai za a baka wani wuridi za ka zo kai wannan wuridin na mun zo muna sallah da wani sai liman yana sallah ya ce sami Allahu liman hamdahu sai shi kuma yana sahuɗi sai kawai ya ce Allah ya sauki to ban san kuma mai faru ba sai na zo ya leƙa aljihun wannan ya leƙa aljihun wannan ashe an ba shi irin wannan wuridin ne ko ya so ya mamaya ne da zai na da gidaje a mudu bello ba haka ake irin wanda sai a ce to ga wani wuri ne za ka yi shi idan kai wannan wuri din wato za ka dinga kiran sunan aljanu kai daga jin irin su ya saka saka ya ilu ya zaga zaga ya ilu ya gaba gaba ya ilu wani ma in yare na ma hada sunan sun wurin da duk zai hada maran da duk zai hada maka a cikin wayewar sunan a'a kar a yi wannan sannan akwai ayi wato suka ce abu na tara shine itabatul ma'akal wato ya zamanto ka kiyaye abin da kake ci ta hanyar halal yake zuwa ko haram muna sanar da hadisin ash'asa a gabara ya muddi yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramu wa malbasuhu haramu wa ghuziya bil haram na Allah ya fa anna lahu wannan yana daga gaske. sannan suka ce nisantar ƙetare gona da iri cikin addu'a Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu wuce gona da iri suka ce mai al'aiki itidau cikin addu'a shine kawai yanzu yadda ake jin jikin nan wani ya zauna yana addu'a ya ce Allah ya ɗauki Saudiya ya kawo ta nan ya ɗauki nan ya mai da ita Saudiya ko kuwa ko kuma ya ce shi yanda yana roƙon Allah ne Allah ya mai da shi annabi kaga wannan ai kiran ruwa ne ai an fahimta ai wannan shine ko ya ce Allahumma arzuqni kama razaqata Sulaimanu Allah ka azarta ni kamar razaqata Sulaimana kamar yadda ka azarta Sulaimanu ya za a yi maka arziki irin na annabi Sulaimanu bayan ya ce kala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab kuma Allah ya ce an ba shi sai mutum ya zana ce to Allah kaman arziki irin yadda kai ma annabi Sulaiman kada ai ba zai wato ba a san wannan abu na karshe a wannan gaba ta addu'a akwai adab na addu'a adab na addu'a kusan guda ashirin da biyar da ba mu faɗa wa anan sannan akwai guraren da idan mutum yi addu'a Allah yake karba guri hamsin wanda ba zai mu faɗa a nan saboda haka karatuttuka ne za a ci gaba da bi wata rana in mutum ya yi sa'a sai mu sai ji mun faɗa an tambayi wani malami Ibrahim bin Adam an ce masa me yasa muke yin addu'a Allah madaukakin sarki sai yake karba sai ya faɗa abubuwa guda goma yace li'annakum araftumullah saboda kun san Allah falam tudihu amma kun kuma biyayya abu na farko kenan Nabi ya ce wa aratumur rasula sallallahu alaihi wa kun san manzan Allah amma falam na sunnatahu amma kun kun sunnar manzan Allah na uku ya ce wa aratumul qur'ana kun san alqur'ani amma falam ta amalo bi kun yin aiki da shi na hudu ce wa akaltum ni'amallahi kun ci ni'imar Allah amma falam tu tu'addu shukrahu amma ba ku ba da godiyar da ya kamata a ce kun bayar ba akan ni'iman Allah da kuka ci ya kamata duk sanda ka ci abinci an fahimta ai kai na ka tabbatar wannan abincin zai narke ne a inda Allah yake so a narkar da shi amma wani lokacin da ya kat ta lokacin ne fa masifa da jaraba za ta gaishe sannan yace wa araftumul jannata kun san aljanna amma falam tatlabuha kun ki neman ta sannan yace wa araftumun nara kun san wuta amma falam taharabu minha kun ki guje mata wa shaiɗana shaytana kun san shaytan Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa amma falam haribu ba ku yaƙi shaidan ba wa wafaqtumu sai kuka dace da shaidan din yanzu da jama'ar Allah da jama'ar shaidan zuwa suka fannin ninka ai ba za ma ka hada ba sannan yace wa araftumul mauta kun san mutuwa amma falam tasta'iddu lahu ba fa tattali saboda mutuwar wa dafantum amwata kun binne matattunku amma falamta a tabiru ba wani itibari da ake yanzu ba ta kai ba a makabata in an je sai an ce to jama'a da Allah kowa ya lura da aljihunsa ba ka ake ba ana kokarin sa mutum a kabari shi wani yana kokarin mai zai tsakuro aljinka haka ake a kama sai an ce to jama'a kowa da Allah ya ruga da aljinu san ba to wanda ya sata a makabarta wata aya zaka ja ko hadisi ka mai wa'azi babu ba wani aya ko hadisi da zaka ja ka mai wa'azi wallahi to haka za a je a rufe mutum a makabarta kowa ya dawo ci gaba da harkar shi ba tare da kokarin getta alakar shi da Allah subhanahu wata'ala ba sanan wa taraktu uyubakum kowa sai ya kale aibin shi wa shagaltum bi uyubin nasi sai kuka shagaltu da aibubukan mutane ba haka ake ciki ne laifi ya tudu ne kowa sai takiwa sai taki na sai dinga hango na wani to mai hankali shine wanda yake hango na shi ba na wani ba duk abin da wani zai aduna in an ji lahira Allah ba zai tsaye da shi ya maka tambaya akan abin da wani ba amma kai abin da kai kai akan shi Allah zai tsaye da kai ya maka tambaya wannan shine ainihin wato wannan gaba akan ainihin wato addu'a Allah madaukakin sarki shi da mu sannan sai Allah ya ce mi Uhimma lakum laylata siyam rahat ila nisaikum Na'am كن لباس لهم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أنفسكم فتاب عليكم وأتى عنكم نعم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم نعم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نعم تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس الناس لعلهم يتقون نعم Allah madaukakin sarki yake uhilla an halatta wanda uhilla fi'il madin ne mabni lil majhul mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab lakum aljaru jar wal majrur al-i'rabi naqisi kenan al-i'rabi kuma allamu harfu والكاف ضمير للمخاطبون مضمين على الضم في محل جر بلاو والميم علامة الجمع للمطلق والشبه جملة الجار والمجرور متعلق بأحل ليلة ظرف زمان منصوب وهو مضاف الصيام مضاف إليه الرقص شين نائب الفاعل إلى حرف جر نساء اسم مجرور بإلى وهو مضاف والكاف مضاف إليه hunna mubtada'un marfu'un libasun khabar mubtada marfu'un lakum jaru wa majrur wancan wa huwa ma'atufun wa antum libasun shi ma khabarun wa mubtada wa mudafun wa mudafun atafun alima فعل ماد مبني على الفتح الله فاعل مرفوع nasbin, حرف نصب ومصدر وتوكيد مبني على الفتح والكاف ضمير للمخاطبون مبني على السكون في محل نسب اسم أن كنتم تختانون كن فعل ماد ناقص مبني على السكون تو مبني على الضم لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل في محل رفع اسم كان تختانون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة كما يد مكة كل فعل مضارع اتصل بألف واثنين والواو شين في محل رفع فاعل أنفس شين مقول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة فعلية تختانون أنفسكم شين في محل نسب كبر كان والجملة كما من كان واسمها وخبرها سد مسد مفعولي علما ke yasa ibnu mali yake cewa ainu ansib ko ainu wato ansib bi fi'il al-qalb juz'ai tida ansib bi fi'il al-qalb juz'ai tida a anira akhala alimtu wajada banna hasibtu wa za'amtu ma'ad hajadara wa alal ladza ka ataqad wa hal ta wa hab allam wallati kasayyara bi hasib hazwa inda yake magana akan shi dan haka sai Allah yake uhilla an halatta muku lakum shine gare ku me aka halatta sai ce lailatul Siyami, daren ainihin wato azumi malamai suka ce Kano ya'kuluna al-imamu ibnu kasir yake cewa Kano Ya'akuluna wa yashrabuna wa atuna nisa a farkon al'amari mutane sukan ci abinci su sha su yi jima'i da matansu malam ya namu matukar mutum da ya bacci da daddare a cikin watan ramadana fa idza namu imtana min dalika amma in mutum ya kuskura bacci ya kwashe shi to sai ya hana daga wannan fa da'a umar bin khattab radiyallahu anhu wa qad asaba mar'atan ba'da ma nama sai umar ya zo bayan ya riga ainihin wato wa qad asaba mar'atan lahu ba'da ma nama bayan ya tashi daga ainihin wato bacci sai ya kwanta da matarsa fa zakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zai ambata wa annabi haka sai Allah ya ce uhilla lakum laylatas siyam Allah ya halatta muku daren ainihin wato azumi malamai suka ce kuma sababin saukan wannan ayan shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kanu idza nama ar-rajul qabla al-akl idan mutum yayi bacci kafin ci ko jima'i to ya haramta gare shi ya tashi ya ci wani abu fada a shaykhun min al-ansari wa huwa sa'imun ila ali sai wani mutum ya zo daga cikin mutanen Madina wani dattijo sai ya je wajen matar shi fa qala sai ya ce mata ainihin wato ke kawo min abincin dare shi yasa ake ce masa al'asha'u wa ja'u aba'un isha'an yabakun to abincin dare ana ce masa ainihin wato al'asha'u sai take ce masa ainihin wato sai iyalai suka ce masa za mu kawo maka abinci kafin a kawo masa abinci sai ya dan kishin gida sai bacci ya kwashe shi da bacci ya kwashe shi aka zo da abinci ta kalle shi ta o oh, shi ya riga yayi bacci ba yadda za a iya kwana tun da ya riga ya bacci yana ta mummurgina kuma ba dama ya tashi yake sai Allah ya saukar da wannan ayar yace uhilla lakum laylata siyamar rafsu ila nisaikum da haka malamai suka ce ar-rafsu shine ainihin wato jima'i war rafsu suka ce huwa al-jima'u qala ibn abbas wa ata wa mujahid wa sa'id ibn jubair wa ta'us wa abdullah bin amr bin dinar wal hasan wal qatada wal zuhri wa da'aq wa ibrahim an-nakhai wa siddi wa ata al-khurasani wa muqatil bin ayyan suka ce idan an ci arrabsu ana nufin ainihin wato shine jima'i sai Allah ya ce kunna su matan libasul lakum tufafi ne gare ku an fahimta yi wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne gare su yanzu duk wanda yake da tufafi a nan gurin ta tufafi <laughs> na shine fara rarata <laughs> tufafi zai masa abu guda uku na farko zai kare masa tsaraici na biyu zai mai da shi ne mutunci na uku zai sa masa kwalbiya wanda ya ce da wannan libas din wanda kuma ba shi da wannan libas din to fa gaskiya fa al'amarin sai a hankali shi yasa da mai mata da mara mata ba ɗaya suke wallahi mai mata za ka ganshi tsaf mafi yawancin mata masu mata za ka gansu tsaf tsaf wallahi za ka gansu sun yi bulbul ba su da matsala wallahi amma an ka ga mutum a firgice a firgice to billahi sai a hankali akwai wani alaran mama da lalari tilawa ta ki zama yana yin aure wallahi tilawa ta zauna wallahi wallahi tilawa ta ki zama yana yin aure billahi lalari tilawa ta zauna saboda haka aure zai kawo ya arziki yake kawo billahi lalari mu mun gane cewa nan muka zauna ba aure duk wahala muke sha wallahi sai sa mu mun samu dama ƙara za mu saboda mun gane aure arziki yake kawo wallahi kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su mata tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a ainihin wato gare su saboda haka manzon Allah yake cewa salasatun haqqun alallahi auluhu mutane uku haƙƙi ne akan Allah subhanahu wata'ala shi ya taimaka musu daga ciki akwai annakihul ladhi yuridu afafa wanda ya aure yake so ya kame kanshi daga fadawa iskanci to Allah shi ya kawo masa agaji in ka kalli duk gidajen unguwan nan to cikin kaso goma da ƙyar za ka samu kaso uku na marasa mata kaso bakwai na gidajen unguwan nan ko kaso takwas billahi na masu mata ne ba haka bane inda wani ya yi aure kuma mai matan ne yake taimaka masa wallahi wani ma mata hudu yake da shi amma wallahi in ba a taimaka mai da kwanan abinci ba za ka ga akwai matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su matan nan tufafi ne gare ku kuma tufafi ne a gurin ku saboda haka ya jama'a duk wanda Allah ya hada shi da wata baiwar Allah ta yi haƙuri da ita ta yi haƙuri da shi don haka ƙa'ida ta zaman aure shi ne ba haushe ya ce mutum tare yake bai cika goma ba wanda duk tare yake bai cika goma ba kenan wanda sai ka same shi da kamala ta wani bangaren da kuma na ƙasa ta wani bangaren idan za ka mu'amalanci mace ya kamata ka mu'amalance ta shine ka kalle ta ka gani da alherin ta da kirkin ta wanda ya fi yawa idan aka samu cikin kaso goma alherin alherinta kaso bakwai ne ko takwas to kai kokarin bayyanar da alherin ka su takwas ko bakwai wannan ukun ka ba ta uzuri kai ta kokarin ta gyara amma ba haka Allah ya ya da ita ba za ta gyara ba kai ma haka dabi'ar yake to wani shi bai cika goma ba sai ya ce sai ya matar ta cika nawa goma haka ake ta fama da rigima to wani hatta neman auren haka zaka ga mutum ya ta kawo wasu ka'idoji ma anzalallahu bi amin sulɗa ko kuwa ya ce sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai tana da tarbiyya sai kuma ta yi karatun boko sai ta haddace sai ta yi wane ne sai ta yi wane ne wanda lalazi shi inda za ka kalle shi kallon fuska shi ma kai kafin ma kai magana sai ya baka dariya irin wato a basa wata wallaɗin nan kuma yanzu watan azumi da Allah zai sa a nemo igiya a daura masa a yawo da shi Allah kaɗan ya san za a tara wallahi amma ya zo yana ta abin nan kuma shi nan gaba in ya haifi yarinya aka ce ba wanda zai aure ta ita ma tunda ba fara ce to haka za ka ga akwai matsaloli wannan ya ja yanzu aka sa yan mata suke ta shafe shafe sai ka ga yarinya iri-iri ta zama sama fanta kasa kuka-kola. ba haka ake yanzu amma yanzu da cewa aka yi ba yarinya da za ta aura za a aure ta sai ta haddace usulun salasa sai ta haddace hizo goma sai ta yi kaza walla da an taimaka ma yan mata zan sake su yi karatun addini da an ce ba za a aure ta ba da ka zo ka ce wa mutum to na ga wata yar uwa wata baiwar Allah tambayar da zai fara maka fara ce <laughs> doguwa ce don ba fara wace in ba doguwa wacce akwai matsala shi ba gaskiya zai santa wannan yana daga ciki wannan yasa ba za ka girma maganar manzon Allah da yace fa alayka bi zati dini ba sai ka ji tukunna ka auro mace da sunan kyau ba ta da tarbiyya mun je gurin wani dan uwa billahi la ilaha illa huwa yace idan yana zauna a gurin nan mata ɗari za su wuce kafin ka ga matar da ta yi kyan matarsa ya ce amma fa ya gane ya yi kuskure wallahi dan uban shi yake ci wallahi <laughs> saboda haka an mutum ya je ya bi wannan bugun, wala haka zai fito ana ango ka sha mai kai kuma ka sha matsala ka sha ba mai wallahi Allah madaukakin sarki ya kiyaye eh, saboda haka ya ayyuhal jama'a ayi kokari ibadar rahman wanda ba su samu sun shiga daga ciki ba daga nan zuwa ramadan mai zuwa a yi ƙoƙari a kukuta a tashi daga shaguna a bar ɗan baya shagunan a ainihin wato shige daga ciki ga mata nan salafiyun ga kiyamun leli ga karatun ƙur'ani ga tilawa ga hijabi da niqabi amma an yin aure ana nan ana tabin wasu ƙa'idoji ma anzalallahu biha min sultan kuma dole ne duk sanda farashin aure yayi ne sama da yawa to farashin zina kuma zai yi ƙasa ba shi yasa da ake cewa ba sai ka ji dumi dumi a ce an tsinci yaro anan an yar an tsinci yaro anan an yar an tsinci yaro anan an yau idan atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawjuhu in mutumin kirki ya zo annabi ya ce a bashi aure in ku aka ki to ta kun fitnatun da ardi wa fasadun wanda ga gashi nan yanzu ana ainihin wato gani Allah ya kiyaye saboda hakar aure tana da muhimmancin gaske gaske Allah ya ce su mata hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna wani gurin ya ce wa min ciki, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilaiha saboda a samu natsuwa da su matan kenan wanda ba shi da mace samun natsuwa sai sai ainihin wato hankali Allah madaukakin sarki ya shirya da mu bari mu fasara wannan aya ainihin wato a gurguje Alimallahu. Allah Allah madaukakin sarki ya sani annakum ku dinnan takhtaluna anfusakum kuna ha'intar kawunan ku a wannan ainihin wato lokaci fataba alaikum da haka malamai suka ce fataba alaikum akwai takadiri na fatuntum sai kuka tuba fataba alaikum sai Allah ya karɓi tubanku wa afa suka ce akwai takadiri na ainihin wato kuka nemi afuwarsa wa afa ankum sai Allah madaukakin sarki shi kuma ya karɓa ku sai yake amma fal'ana yanzu din nan da haka fal'ana din nan zarfu zamanin yanzu din nan ba ruhunna ko mubashara da su da daddare ka rungumi matarka ta yi ne ta ainihin wato rungume ka da abubuwan mu na musulunci sai aka watsa inda wannan abin nan kis din nan ba kowa bane yake iya ma matarsa kis idan zai fito idan kuma yayi ya dawo ta zo ta rungume shi Fa la'ana ba shi ruhunna wani yana shigowa kofar gidan sai ya samu wata buta ya balla da ita ta yadda a san cewa to ga wani zaki ne zai shigo gidan ko kuwa in ta dan faro shi sai ga shi wani abasa wata walla abusan dan dariya akwai ma wanda aka ci yayi sabon aure ya fita ya ji ya dawo matar ta zo da murmushi za ta tare shi sai ba tare waya za ta zo tana mai dariya ne wai an faɗa mata an mai albishir da aljanna ne da za ta zo tana dariya kaga wannan kaga wannan hamasa ne dan haka sai aka abin nan duk abubuwan mu ne muka yi watsi da su sai turawa suka kwa duk gashi na ana karanta a fiqihu babun ainihin wato a ce sumbanta haka ake faɗa a islami kai da ka faɗa ba ka san me sumbanta ba su ma ɗaliban da ka faɗa ba sani ba haka kai aka tashi a sumbanta a kana maka Allah mai sumbanta oho Allahu a'lamu shikenan haka za a tashi yasa muka ce duk abin da yake na karatu ne wallahi in karatu zo kai sai mun warware shi tsaf yasa nan gaba idan mun samu lokaci a cikin jerin karatuttukan da muke sai mun sa adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasiru Dina Albani mun karantar da shi ladabin ango yadda ya kamata abubuwa na aure su dinga tafiya dan a gane cewa wannan addinin namu ba fa ba kauyen addini bane wasu sun dauka cewa fa da an yi aure in an ganka da alamar addini fa in ta riga ta shigo gida kullum banda inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu ba abin da ake ce wannan magana ba gaskiya ba ne. to fal'ana yanzu dinnan hunna shi yasa bashiru wanda fi'ili ne yazo ala wadani fa'ala wal ne dullu ala al musharaka bainas yana nuni akan musharaka kenan ka rungumi matar ita kuma ta yi ta rungume ka shine ba shi ruhunna sannan wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato rubuta muku da haka wasu malamai suka ce ka taba Allahu lakum din ne shine ku nemi ɗaya ta hanyar saduwa da su matan a cikin watan Ramadana tunda ana samu ana ɗaure shaidanu da waye da in Allah ya maka muwafaka ma dan da cikin sa zai shiga cikin watan Ramadana ba zai zama to da wanda cikin sai shiga ba a cikin watan mai ma watan ainihin wato ramadana ba sannan yace wa kulu washrabu ku dinga ci ku ta sha hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hatta tabayyana lakum hatta ya bayyana gare ku al-khayt al-abyad ainihin wato farin zare min al-khayt al-aswad daga bakin zare sai yace na min al-fajr na al-fajr ba na haƙiƙa ba na haka sabbai suka ce Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da yace fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr da yace min al sai maka gane abinda Allah yake nufi shine al-layl wan naharu ku ci ku ainihin wato sha tun daga lokacin da alfijir ya fito har sai rana ta yi tun daga lokacin da rana ta fada har sai alfijir ya yi ya ainihin wato keto shine hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sannan Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layli sannan ku cika azumi zuwa dare wanda ba lokaci jama'a akwai bayanai da yawa a ƙarƙashin wannan ayar ita kanta ila tana ɗaukar ma'ana guda uku a larabci akwai intihaul gaya az-zamaniyya al-makaniyya sannan akwai ainihin wato ila tana zuwa da ma'anar intihaul gaya az-zamaniyya akwai intihaul gaya al-makaniyya na haka wannan intihaul gaya ne az-zamaniyya sannan ila tana zuwa da ma'anar inda tana zuwa da ma'anar al-quwwa to nan sannan akwai lelu shi kanshi lelu yana da maratib matakai na dare saboda ya kamata mai raddi ga aƙidar wanda ba su yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a wannan ainihin wato gabar ana nuna cewa kamar ainihin wato lokaci yayi insha Allah gobe ba za mu tsawaita bayani daga nan ba za mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai an yi hankali da ainihin wato yanayin ainihin wato karatu mutane